cikin wata sanarwa mai dauke da sanya hannun sakataren jam'iyyar na ƙasa farfesa adewale oladipo jam'iyyar pdp ta buƙaci hukumar efcc da ta gaggauta sako mata kakakinta mr olisa metu da ake zargi da halasta kuɗin haram sama da naira miliyan dubu pdp ta ce kame olisa metun bai zama ta da mamaki ba ina kai la'akari da irin barazanar da ta ce ya ta fuskanta daga apc da ma tarayya da pdp ta ce ta shiga rudani da kuma ke kokarin rufe bakin yan adawa na tuntuɓi mataimakin kakakin jam'iyyar pdp na ƙasa barista Abdullahi Jalo kan wannan kame. PDP ta sha faɗin matsayinta a kai cewa lallai lallai muna goyon bayan hana cin hanci a Najeriya. Shi na wani sabetu ga kansa da aka yi abun da ya kamata kowa ya sani cewa in an kama mutum ya kai shi kotu kada shige awa ashirin da hudu. Ai babu wanda zai ce mata an same shi da laifi ai kotu ne take da wannan hurumi mu jira mu ji kotu me za ta yi EFCC ai ba kotu ba ne, maganganun cikin gari kuma ba kotu ba ne, ai akwai ɓatanci, mu jira mu ga kotu me matsayinta. Amma barisa shi National Secretary ya ce wannan kama Oluseyoci da aka yi bita da kulli ne, me za ka ce akan wannan matsayi na sakataren jami'ar ku na ƙasa baki ɗaya? To ai ba zai yiwu yana faɗan wani abu ina faɗan wani abu ba Hassan mai na kaina. tunda an kai Oluseyoci kotu, na tabbatar kotu za ta yi adalci a ji matsayin kotu. So ba na son ya faɗi magana shi Profesa Wole Oladipo ni in faɗi wani magana daban tunda ni ina ƙasa ba zai zama na abu mai kyau ba. ita dai gwamnatin tarayya ta sha jaddada cewar yakin da take yi na cin hanci da rashawa a kasar irin na kan mai uwa da wabi ne inda ko da a baya kaɗan sai da shugaba muhammadu buhari ya ce kar kowa ji tsoronsa amma duk wanda ya san ya tafka aika aika to ya kuka da kansa hassan maina kaina muryar amurka daga abuja Nigeria. Yan siyasa ne yan alkawali da kwancewa.